الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد a yau 28 ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira ta 430 darasin mu na karshe wannan wata na Ramadan da albarka na tafsiri a wannan masallaci na alfuqan a yau aka san yadda muka saba da fara da tambayoyi yau za mu karasa karatun sannan sai a sa tambayoyi a karshe saboda akwai tambayoyi din da dama sai mu ga iya wanda za a iya amsawa za mu karanta ayoyi uku uku ko hudu wanda daga nan ne za mu tsaida a tafsirin a wannan shekara sai kuma Allah ya kai mu da rai da lafiya a shekara mai zuwa in Allah ya so saboda haka za mu tashi aya ta 38 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Allah ya ce wallazina na amwalahum kuma sune waɗannan kuma waɗannan ne waɗannan wanda suke batar da dukiyoyinsu ri'a annasi domin nuna wa mutane domin riya wato ri'a'an na, ai min ajli ru'yatin nas saboda mutane su gani wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba sa yin imani da Allah wala da ranar lahira wa man yakuni shaytanu lahu qarinan wanda duk shaydan ya zamanto masa aboki fa a qarina to da wannan aboki nasa wato wannan atsafi ne akan waɗanda Allah ya waɗanda Allah yake baya son su saboda su ta girman kai to so waɗannan waɗanda suke wato masu girman kai da alfahari an fassara an faɗi su ta farko a ayar da ta wuce shine allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli masu rowa kuma masu yin umarni da ai rowa sannan kuma masu ɓoye abinda Allah ya ba su na falalarsa ah, wannan duk wanda yake da wannan sifa zai shiga ciki Eh, duk da yake ayat ta sauko ne ana zargin a yahudawa saboda wannan sifar ta hau kansu amma koyaushe a cikin alkur'ani al'ibratu bi umumin laf la bi khususi sabab abin lura da abin da lafazin alkur'ani ya zo da shi wanda ya gane dukkan bayanin abin da ya faɗa ba kawai waɗanda aka saukar da alkur'anin sanadiyar abin da suka yi ba a saukar ayar dan ta sauka sanadiyar waɗansu mutane to ba za a iyakance aikinta akan waɗannan mutanen ba duk wanda ya ɗauki wannan sifa shi ma ya shiga ciki to sifar su ta biyu su ne wanda aka wato wannan ayar ta faɗi wata sifa ta su ne alladina ƙuna walladina yunfiquna amwalahum ri'a nan su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu suke batar da dukiyoyinsu domin mutane su gani wato domin a yabe su riya riya tana daga cikin abubuwan da suke bata ayyuka shi yasa nema Allah ya ce Allah ya sifanta su da cewa ba sa imani da Allah da ranar lahira domin wanda zai yi abu dan mutane wannan shaida ne akan cewar imaninsa da Allah da ranar lahira ragagge ne in aka dauke su wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir akan musulmi ne wanda suke haka domin ita riya ba ta fitar da mutum daga cikin addini sai ta daga cikin manyan zunubai saboda haka ma'anar ba sa imani da Allah da ranar lahira imanin da zai sanya su su shiga aljanna min gairi hisabin wala azab imanin da zai sa su shiga cikin aljanna ba tare da an musu azaba ba shine al-imanul mutlaq ko yaushe irin waɗannan ayar ta zo ayoyin suka zo akan muminai na korewar imani in dai ga wanda yake da asalin imani musulmi ne shi to ba za a ce wala yu'minuna billahi wannan ta kafirta shi ba a'a ma'ana ba shi da imani al-imanul mutlaq imanin sakakken imanin da yake sanya mutum ya shiga aljanna ba tare da azaba ta same shi ba domin wannan shine imanin da ake so so ake kowa wato in ya in ya mutu ya zamanto ya shiga cikin aljanna ba tare da wuta ta taba shi ba amma wanda yake wuta za ta taba shi to lallai akwai wani abu a cikin imaninsa to waɗanda aka kore musu imani wannan ayar da ta kore musu imani waɗannan mutanen masu riya ta kore musu wannan imanin ne shi yasa waɗansu sai kaji cikin cewa ma'anarsa wato ba su da cikakken imani imanin su ba kamili ba ne. domin imani alkamilul iman shine zai ba mutum wannan sifa sai ya shiga aljanna ba tare da an masa azaba ba in kuma aka ɗauki ayar akan su kafirai masu wannan sifa to wannan rashin imanin da aka korewa shine asalin imani dama ba sai da Allah ba ba sai da ranar lahira saboda haka su in sun yi wani abin aikin alkhairi sai dan dai a faɗa to amma wannan sifa tana hawa kan kafirai din kuma tana hawa kan muminai idan mumini idan musulmi yayi aiki na alkhairi domin a gani a faɗa to wannan shine rabansa kuma ɗaya daga cikin hanyoyi da wannan take zuwa shine wajen wajen wato a ciyar da dukiya sau da yawa riya ta nan take zuwa idan mutane suka ga ba za a faɗa ba ba za su yi ba waɗansu abubuwan abubuwa guda a abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda suke sanya mutane suke yin haka wanda kuma zai zama to sanadiyar halakar su akwai shi na farko tukuna ilimi wanda yake zai yi ilimi ya karatun alkur'ani don a ce ya yi karatun alkur'ani hmm, ita ce babbar fitinar alaramuni da malamai su yi don a gani dan a faɗa don a ce babu kamar su wajen jan baki wajen karatu wajen hadda a ga babu kamar su to wannan a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake farkon wanda za a rura wanda za a kona su a cikin wuta wanda ya karanta alqur'ani amma ba dan Allah ba ya je Allah ya gaya masa ni'imar ya ce Allah nayi yi na ka bani ni'imar ilimi na karatun alkur'ani na karantar na karanta na karantar um, saboda kai Allah ya ce ƙarya take kayi ne domin a ce makaranci ne kuma an faɗa na biyu Shi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba bashi jarunta ya je yaƙi aka kashe shi fi sabilillah shi ma Allah zai gaya masa ni'imarsa sannan Allah ya tambaye shi ne kai ya ce Allah ka bani ƙarfi na yaƙi domin ɗaukaka addininka domin taimakon addininka Allah zai ce ƙarya ne kayi ne don a ce kai jarumi ne kuma an faɗa sannan a umarce shi a jefa shi cikin wutar jahannama sannan wanda Allah ya bashi kuɗi Allah zai gaya masa ni'imarsa sannan Allah ya tambaye shi me kai da ni'imar da ne maka sai ce Allah ai ka bani kuɗi kuma na batar duk wata fuska ta alkhairi da kake so a batar da kuɗi a wannan fuska na batar saboda kai Allah ya ce ƙarya kake yi kuma baka isa ka ce ba haka bane Allah ya ce ƙarya kake yi tayi ne dan a ce wani wato mai kyauta ne kuma an fada sai a umarce shi a jifa da a shi a jefa shi cikin wutar jahannama akan fuskarsa saboda haka wannan kun ba wai kawai tana bata aiki bane tana kai mutum ya zuwa ga halaka Allah ta'ala ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarina duk wanda shaytan ya zamanto masa aboki to fasa a qarina tir da wannan abokin alqarin shine wanda Allah ya hada ma kowane mutum qarin min almalaika wa qarin min ash-shaytan yana da aboki daga mala'iku wanda yake zai rinka mai wa'azi da Allah ya sa a zuciyarsa zai rinka umartarsa da alkhairi kuma akwai shaiɗani da yake masa wasu wasun to wanda ya zamanto ya nutsu da shaidan din ya ɗauke shi shine abokinsa abokin sirrinsa abokin wanda za su haɗu yi sheganta wanda zai nutsu da shi a kan sharrin da yake dora shi a kai to sir da aboki shi ne ranar alkiyama inda za ka san sir da aboki ne shi ne ranar alkiyama walan yamfa a kuma liyau ma izzalantum annakum fil azabi muqtarini wannan a wannan rana kasancewar kuna tare a cikin azaba ba zai amfane ku da komai ba in ya gan shi ya ce ƙala ya laita bai ni wa bai naka mashriqai ne fa bi'sal qarin in ya ga irin aka nuna masa irin abubuwan da shaitan din ne ya sanya shi yayi ya ga ya halaka sai ya ce ya laita kai tona bai ni wa bai naka bu'dal mashriqai ne ina ma tsakanina da kai shine tsakanin mafita wato mafitar rana da mafadarta fa bi'sal qarin tir da kai a matsayin aboki to sannan Allah kuma ya ce walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun cewar kun zamanto kun yi tarayya a cikin azaba duk an muku azaba ba zai amfane ku ba tunda ku azzalumai wato abin nan ba a wato mutuwar yawa kaka ba za ta amfani yan wuta ba bi yawan yan wuta wai yawan su ba zai kasan wani lokaci idan aka shiga cikin tsanani yawan a cewa ana cikin tsanani din wani lokaci zai dan dauke maka damuwa to banda ta azabar Allah bi yawanku saboda azaba ce daga kushin Allah bi yawan wanda suka shiga wannan ba zai wannan ba zai rage musu komai bana azabar Allah to sai ranar alkiyama za a ga wannan to wanda ya dauki shaydan ya zamanto abokin sa abokin sirrin sa abokin wahayin sa ya zamanto sahibin sa mai umartar sa da sharri to wannan fa bi'sal tur da shi a matsayin aboki <coughs> na'am wa وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الله يكي وماذا عليهم menene za su rasa menene abin da yake a kansu na rashi da za su samu lau amanu billahi wal yawmil akhir da sun yi imani da Allah da ranar lahira wa an anfaqu min razaqahumullah kuma kuma suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su wato inda sun yi islati a bisa imani da Allah da ranar lahira me za su rasa me za su rasa me islati zai canya ta rasa wa kana Allah bihim alima Allah yana sanar da su Allah yana sanar da su da abin da ke gudana a cikin zukata ya san komai ba abin da yake buya gare shi domin idan gayar abin da abin da yake hana ikhlasi shine ta samu yaban mutane yaban mutane ne zai amfane ta me mutane zai amfane ta idan kana ganin yaban mutane ba zai samun maka abin ba zai samun maka alheri sama da abin da Allah ya rubuta maka ba ba zai hana maka sharri wanda Allah ya riga ya kaddara ya same ka ba nawa ne mutane suka ɗaukaka su lokaci ɗaya kuma suka yi lokaci ɗaya suka dare suka kyale su suka faɗo suka zamanto an tattaka su shine wani malami bawan Allah a mahaifin malamin Sheikh Ahmadu, sahibul ihmira ko wani babban malamin Mauritania bawan Allah shi yi ma yayi kari kan baitocin Ibn Malik ta alfiya al abinda ya shahara idan mutum ya karanta alfiya a kasar Mauritania saninsa ga ilimin nahawu ba zai cika ba kuma sai alfiya ita ce matuƙa a ilimin nahawu in ka gama ta kenan ka gama nahawu to amma a mauritaniya sai ka yi al'ihmira wato jan rubutu shine ya sanya waɗansu fa'idodi da ƙarin ƙa'idodi na nahawu wanda ibn malik bai kawo ba uh, wanda ya yi wannan a ɗansa shi ma a mauritaniya babu kamarsa sheikh ahmad do allah ya ji ƙansa uh, shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana a nan muka ringa karatu wajensa shine shi wannan babansa babban malami ne shine mai ihmirar din ko ina ana zuwa wajensa daga daga kasar Mauritania har daga waje domin neman ilimi saboda sunansa ya shahara haka ake takowa daga tafiya ne ni za a zo cikin sahara wajensa domin ai karatu mutane in ka je wajensa kai ka ce wani sarki ne saboda yawan mutanen da suke zuwa shine yake baiti yake cewa in ya duba ya ga wannan taron yace ma kaidu mail qulubil na ilai in kana lamyar da yarda alalami na alai ma kaidu jundin idha kana al-liqa'u gadan lam tughni anka ah, min ahwali min ahwali al-liqa'ati shay ma kaidu mai kaidu mail qulubil alamin ilai wato karkata zukatan al'umma zukatan al'alami na duk mutane su karkata ya zuwa gare ni ni kawai ake gani amfanin ne zai mu shine alfaid a nan wajen mazari ne na fa'ida mece ce fa'idar zukatan mutane duk sun zo ni ake gani in kana lam yarda rabbul alamin alai idan ubangijin talike bai yadda da ni ba wato kada yake yi ma kansa wa'azi kada ka rudu da wannan taron da suke zuwa maka kamar sayyidina umar ne wata ran shi kadai ya kadaita a cikin wata gona yake cewa ya umar ibn al-khattab amirul mu'minin yace umar dan khattab sarkin mu'minai yace wallahi in baka ji tsoron Allah ba ka ji tsoron ka da Allah wato amirul mu'minin din ba zai amfane ka da komai ba yace ma faidu jundin idza kana liqa'u gadan menene fa'idar wato sojoji idan gobe ne ranar yaki lam tughni lam tughni anka min ahwalil liqa'ati shay wannan sojojin ba za su yi maka maganin tashin hankalin haɗuwa gobe ba in dai aka ce sai an yaƙi don kana da sojoji wahalar yaƙi sai ka ɗanɗana shi da tashin hankalin yaƙi sai ka same shi to shi ne shahidin a nan wajen wannan wa'azin da yake me kake Allah yake cewa to me rashin wato yin ikhlasin cutar me zai maka domin rashin ikhlasin amfanin me zai maka idan mutane sun taru sun karkata da su kake so ka faranta ma ba Allah ba ba za ka iya mallakar zukatan mutane ba shi yasa ma larabawa suke cewa wato yardar mutane wato manufa ce wadda take ba za a taɓa kaiwa ya zuwa gare ta ba a ce sai ta mutane da baki ɗaya sun haɗa ɗari bisa ɗari sun yarda da kai sun ɗaga ka wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba to masu hankali wannan Allah maɗaukakin sarki yana muhaƙabar hankalin ɗan adam ne me zai cuce ka ya kai ɗan adam musamman ma wanda yake mumini ya kai ɗan adam ko mumini ne ko ba mumini ba idan ya zamanto kayi imani da Allah da ranar lahira kuma ka ciyar da dukiyarka saboda Allah domin Allah hakika ne ranar lahira hakika ce cewa aka ka yadda abinda aka nema a wajenka bai taka kar shi ne kawai ka yi wannan imanin to me zai cuce ka idan ka yi wa kana Allah bihim alima Allah madaukakin sarki masani ne da su na'am inna Allah la yuzlimu mithqala wa تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله بايا تيتا ta koda kwatankwacin kwayar nauyin zarra, koda kwatankwacin nauyin kwayar zarra wa in taku hasana idan ta zamanto kyakkyawar aiki ce ta kasance yuba'ifha Allah zai rubanya ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma ya bayar da lada mai girma daga gare shi ba wai a maimakon banda an bada na banda an rubanya kyakkyawan aikin kuma sai a kawo wani ƙari wannan daga wajen Allah ne hmm? ba kuna cewa mata can neither be created nor destroyed ba to banda wajen Allah hmm? shi Allah daga babu sai ya fitar da wani abu hmm? wannan ayar tana daga cikin ka'idojin adalcin Allah maɗaukacin kirki Allah baya cutar ko da ɗaukacin ƙwayar zarra a zarra abinda ake nufi ibn abbas wata ran sai ya sanya hannunsa a cikin gari ya ɗago shi sai iska tana kaɗa shi ƙwaya ƙwaya tana tashi ya ce kowanne daga cikin wannan shine zarra mu a nan wajen shine yanzu ake cewa atom shine mafi ƙanƙancin madda da ido ma ba za ka iya ganin ta ba to kwatankwacin wannan Allah baya cuta baya hana shi komai ƙanƙantarsa a cikin nan akwai hadith akwai hadithin bitaka ranar alkiyama hadithin abdullahi ibn amr bin al-as ibn hibban ya inganta shi ranar alkiyama za a zo da musulmi da takaddun aiki takaddun miyagun aikinta sun kai sun kai tara, za a rubanya su kowanne tsawonsa iya yadda yake gani iya yadda zai gani haka takaddun aikinta suke sannan yana ganin wannan sai wannan aiki kenan wannan shine halakata sai Allah ya ce ku duba bawa na ku gani yana da wani kyakkyawan aiki sai a duba babu wani abu na kyakkyawan aiki da aka samu sai wata yar takarda yar dan kaki dan kankani an rubuta ashhadu an la illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kalmar shahada ya yi ta an rubuta ta a cikin wani dan kati dan kankani sai a kawo sai Allah ya ce to ku dora akan mizani a gani sai ce Allah wannan me za ta akan wannan akan wannan takardu wato kar ma a bata lokaci sai ce a ai ni na yi alkawari a kai kaina cewa la azlimu mithqala zarra ba zan yi zalincin ko da kutan kucin kwayar zarra ba ku dora a gani ana dorawa akan akan a sikeli sai ta sama sai ta kasa duk wa'annan takaddun da yawansu da nauyin nasu sai ta sama ita kanta bi tsatsar tarin jaye su kalmar la wannan shahadar kawai ita ce za ta zamanto ita ce tsiransa aka yazo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ma duk Abu Sa'id da ya kawo wannan hadisin sai da ya kawo wannan ayar da munasabar wannan ayar sai shi ma yana cikin sahih Muslim cewa ranar al-qiyama idan mutane sun shiga cikin idan Allah ya shigar da yan aljanna aljanna to bayan sun samu ni'ima to inda ka san mutum yake zuwa yana mujadala a mujadala akan ɗan uwansa akan wato neman kariya ga wani nasa to mujadalarsa ba za ta kai koma bayan mujadalar yan aljanna ba haka za su yi ma Allah sai Allah ai muna da yan uwa ba mu ga wani ba ba mu ga dan uwan mu wani ba ba mu ga dan uwan mu wani ba tunda ba sa aljanna suna ina sannan sai Allah madaukakin sarki ya ba su ya ba su a ya ba su dama su ceto Allah ya ba su dama su ceto to sannan sai Allah ya ce ku je cikin jahannama duk wanda kuka gani daga cikin yan uwan naku ku cece shi sai su je wuta tana kona jikin mumini baki ɗaya banda fuskar kamar ta ba ta suna ganin su daga kamar su sai ce to ga wancan ga wancan ga wancan Allah cikin kwallata duk sai ce ku fito a fito da su sai a fito da su daga cikin wutar jahannama to sannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto bayi na mumini sun ma su ma sun yi ceto yanzu kuma rabbul alamin shine ya rage sannan Allah ta'ala ya ce duk wanda yake da kwatankwacin ƙwayar zarra na alkhairi na imani a cikin zuciyarsa a fito da shi daga cikin wutar Shi ne ya busa izinin al-khudri yake ko kuna shakka ne ku karanta inna allaha la yadlimu mithqala zarra Allah baya cutar ko da ƙwayar zarra ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanin wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana wasiya yake cewa la taqirunna min al-ma'ruf shay'a kada ku wulakanta aikin alkhairi ko menene shi kada ku wulakanta shi walau an talqa akhaka bi wajhin faliq ko da ka haɗa ɗan uwanka ne da sakakka fuska kana ganin ɗan uwanka ka saki fuska kada ka sha kunu wannan sakin fuskar sadaka kai kada ka wulakanta ta ce ma mata kada mace ta wulakanta taimakon wato miƙa ma makwabciyarta aikin ihsani ko da wato irin naman da ke tsakanin kofato ɗin nan ne aka kankaro shi aka yi romo da shi in ta yi ta ƙara ruwan roman ba ta ƙara yawan naman ba ruwan roman ruwa dai ne zai cuce ta ta ƙara ruwan roman don in an ɗiba ita ma a ɗiba a kai mu makwabta ta ci da gurasa kada a wulaƙanta ko da aisha ummul mu'minin da dabino guda ɗaya ta ba mu wata mace mai rike da yara tagwaye ta ba ta sadakarta dabino guda ɗaya matan nan ta raba dabinon nan biyu ta ba mu hasan ɗin ta ba mu usaini ita ta zauna babu ko ɗaya Allah baya cutan komai kankantar abu komai kankantar abu shine Allah ce wa in taku yace wa in taku hasana idan kyakkyawan aiki ne yudha'ifa sai ya rubanya ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at har zuwa karshen hadisin yake cewa wanda ya aikata aikin alkhairi to Allah zai sanya a rubuta shi ila a rubuta shi a rubanya shi ila 700 dhifin ila ma sha Allah a rubanya shi sau 700 har ma iya inda Allah ya so shi ne a nan sai Allah ya ce yuba ifa Allah zai rubanya ta aiki ne ɗaya amma sai ga Allah ya mai da shi ayyuka masu yawa to sannan kuma bayan wannan wa yu'ti min ladunhu ajran azima ya bayar da lada mai girma daga gare shi bayan sakamakon da aka rubanya maka sai kuma falala ta zo kari daga baya bayan Allah tabaraka wa ta'ala domin karimi ne idan bai yi ba ai abin nan sifar tasa bata tabbata ba kenan bayan kuma duk sifofin Allah gaskiya ne sai karincin Allah ya tabbata kuma sa zai tabbata ne da baya bayansa jalla ala saboda haka mutum ya wannan duk daga cikin abubuwan da za su wajabta mana ke ta kauna ga Allah madaukakin sarki ba hadisai da za su sanya mana mu ittikal ba mu ce a ai shi kenan ai mu banda ma a an Allah ilaha illallah da bidaka bidakoki ma za a samu domin baka san kamar yanda kake kyakkyawan aiki ke share munanan aiki akwai mummunan aikin da zaka zo ka yi ya bata maka kyawawan ayyukanka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubtilu a'malakum ya ku mu'minai ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku bata ayyukanku wata kada ku je ku yi abin da za ku zo ku yi mummunan sako da zai bata muku kyawawan ayyukanku kuma ya zamanto ka yi wannan kana gama yin wannan sai kuma ajali ya yi halinka من الإمام نعم. <coughs> فكيف إذا جئنا فكيف إذا جئنا من لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Allah yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi wannan wa'azi ne Allah ta'ala yake to yaya halin zai kasance idza ji'na min kulli ummatin bi shahid yayin da muka zo da mai shaida daga kowace al'umma waje ina bika ala ha'ula'i shahida muka zo ka zamanto shaida akan waɗannan baki ɗayansu. su shine ranar alkiyama Yau ta'ti kullu yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha kowane rai zai zo yana jayayya da akan kanka in ya zo annabawa suna jayayya da mutanensu suna cewa mun zo muku da sako suna cewa ma ja ana min bashirin wala nadir ba wanda ya zo mana sai ce waye je muku shaida annabawa Allah sai ya tambaye su to ku kun ce kun isar da sako mutanen ku sun ce ba ku isar ba wani ne shaida ku annabawa sai ce al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kira al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmi shine ai wa kadhalika li takunu shuhada 'ala an al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sune shaida akan mutane sai su ce Allah sun annabawa sun isar sai Allah ya ce mutai ake kuka sani bayan ba ku zamani da su ba suka ce Allah ka saukar da littafinka akan annabinka kuma ya isar mana cewa annabawa sun zo sun isar da sako kuma mun gaskata annabinka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sai Allah ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya al'umma ta tazkiya cewa eh Allah ni na gaya musu ka sanar da ni na gaya musu a bisa wahayinka to shine waje ina bika ala haula shahida muka zo ka zama muka zo da kai ka zama to shaida akan waɗannan baki daya wato yana daga cikin ahwalu yawmil qiyama abin tashin hankalin ranar alkiyama tashin hankali yana sa mutum ya yi furfura to na tashin alkiyama yaro ne yake yin furfura yaro ne yake yin furfura saboda tashin hankalin ranar alkiyama wata ran abdullahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ce ma abdullahi ibn mas'ud karanta min alqur'ani sai ibn mas'ud yace ya rasulullah ya zan karanta maka alqur'ani bayan kai aka saukar ma alqur'ani yace ina so in ji shi daga wajen wani ba ni ba wanda yake nuna cewa ka zauna ka saurari karatun alkur'ani ko ba a cikin sallah ba ibada ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a karanta masa ya ji saboda akwai abinda Allah zai saukar a cikin zuciya na tsoron Allah da ƙarin imani daga jin alƙur'ani ɗin wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda wannan abin ya zamanto haramtacce gare shi ba ba ya yadda bai zamanto shine kadai mai karanta ma mutane alƙur'ani suna ji ba shi ma a karanta masa yi ibnu mas'ud ya buɗe suratul nisa yana karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zo wajen wannan ayar فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء shahida. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuk ya isa hasbuk ya isa ya ɗaga kai sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idanunsa na farara da hawaye saboda abin da ke cikin wannan ayar na tunatarwa da tsayuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala ake duk ilahirin al'ummar mutane baki daya dukkan al'umomi kowace al'umma ga annabi ya zo shine shaida akan cewa ya isar da sako shaidar sa ba za ta je ko ina ba sai shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi da wasu al'ummarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka saboda jin wannan ayar wannan shine halin mu'minai yayin da suke jin ayoyin Allah ayoyin Allah halin mu'minai kenan shine irin halin da ake so ga mu'mini yayin da yake jin karatun alqur'ani yayin da ya ji abin da zai kara masa tsoron Allah ba ya kururuwa ba ya ce wai shauki ko a ce ya hau gori ko ya yi wani abu ya zamanto irin abin da dai muke mutane kuke ta gani da kuke ta ji na irin wato abubuwa da yan bid'a suka kirkiro a cikin addini da Allah bai sanya masa asali ba halin muminai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mu'minin shine sayyidu waladi adam shine sayyidul muttaqin shine farkon wanda ya fi kowa imani da karatun alqur'ani in yaji alqur'ani ga abin da yake sanya shi mun sai yake wato kwarara da hawaye إن الذين إن, إن, إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يسرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا wanda aka ba su ilimin alkur'ani aka karanta musu ayoyin aka karanta musu ayoyin Allah sai su fadi suna sujada sai su fada sai su fada akan haɓoɓinsu lil wa yakhruna lil abqani yabkun su fadi akan haƙoƙin su suna yin kuka wa yaziduhum khushu'a alqur'ani ya ƙara musu khushu'i tsoron Allah da kaskantar da kai ga Allah da wato lizintar sifar wato bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance har kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance Allah ya ce yau idin a wannan rana wato ranar da za a zo da masu shaida a kowace al'umma ya waddu ladina kafaru wa a rasul waɗanda suka kafirta suka saba ma manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi suna burin law tusawwa bihimul ard da ƙasa za a wato za a daidaita su da ƙasa baki ɗaya, wato ma'ana ƙasa ta haɗiye su su masu su zamanto turbaya a shafe su wala yaktumuna Allah hadita ba za su koye ma Allah wani zance ba wato wannan ishara ne ga abin da zai faru ga waɗanda suka wato suka kafirta suka saba ma manzon Allah a ranar lahira wato a rayuwar duniya ranar lahira in suka ga abin da yake faruwa ga dabbobi bayan Allah ya dauke bayan Allah ya yi hisabi tsakanin tsakanin wato akuya mai kaho da mara kaho in mai kaho ta taba cikin mara kaho Rana alkiyama za a yi ma mai kaho kaho ita ma ta ciki mara za a yi ma mara kaho kaho ta ciki mai kaho din sannan a ce musu zaman tutur baya kafiri in ya ga wannan sai ya ce ina ma ya laita ni ya wa yaqulu kafiru ya laita ni kuntu turaba kafiri sai ya ce ina kai cona ina ma ni ma na zaman tutur baya to wannan ayar ma abin da take nuna kenan yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ardh wannan ita ce kira'ar wannan ita ce kira'ar jumhurin qurra wadan sun karanta ta law tusawwa ay law tutasawwa bihimul ard da kuma law taswa bihimul ard eh, dukkanin su dai ma'anar wato su zamanto da su da kasa sun zamanto ɗaya, an shafe su kenan a cikin kasa wannan sannan Allah ta'ala yake ranar lahira wala yaktumuna Allah hadisa ba za su koyi ma Allah wani zance ba wani ya taba tambayar abdullahi ibn abbas cewa a yaya alkur'ani yake haka wato kama akwai tufka da warwara a cikin alkur'ani nan allah ya ce ba za su ɓoye ma allah zance ba amma kuma gashi can a cikin suratul an'am allah ya ce wa mana nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladina kuntum taz'umun thumma kun fitna fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina na kunna mushrikin cewa mushrikai abin wato babbar fitinar su ranar alkiyama shine sai su rinka cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya Allah wallahi ba mu kasance mushrikai ba kaga sun ce ba su shirka ba nan kuma gashi Allah ya ce ba za su koye masa magana ba to kaga da suka ce ba mu shirka ba kaga sun koye ma Allah kenan to ta yaya aka haka zai faru kamar wato akwai alkur'ani ya saba mu juna shine ibnu abbas yace ka tsaya ka fahimta ka tsaya ka fahimta tukuna wannan shine abin da ya kamata ko yaushe kai idan za ka duk wani abu ta gani a cikin alkur'ani ka so tuhumar kanka ba kace aha na gano ashe ma duk abin duk abin rufa rufa ne na gano ba abin da ka gano ka so ma tukuna da tuhumar kanka kai ne baka sani ba tunda Allah ya riga ya ce alkur'ani da daga wajen wani Allah yake da an samu sabani mai yawa a ciki to babu sabani mai yawa saboda haka daga wajen Allah yake babu sabani ko daya a ciki saboda haka daga wajen Allah yake ka so mai yadda da wannan tukuna saboda haka sai ka tuhumci kanka a cikin fahimtarka ibn Abba abbas ce kai baka sani ba cewa rana alkiyama ai hali hali ne akwai halin akwai halin da za masu akwai halin da za a iya magana shine yayin da su yan yayin da mushrikai suka ga Allah ya ba da sakamako ga 'yan aljanna saboda Allah ya tambaye su sun ba da hujja sai sun ɗauka cewa wannan hujjar da suka bayar ita ce ta tsirar da su sai su zo mu ma mu je mu ba da hujja a wajen Allah a faɗa sai su je su ce wallahi rabbina ma kunna mushrike wallahi mu ba mushrike bane ba shirka muka yi ba to amma a lokacin da ya zama akwai lokacin da tsananin yayi tsanani lokacin da za su tsaya gaban Allah ai musu hisabi ba su ta koye ma Allah wata magana ba in suka je suka yi wannan maganar suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai Allah ya ce sai Allah ya rufe bakin nasu sai a ce ma cinya ita ce farkon wanda za ta yi magana a cikin gaban mutum a ce ma cinya ki magana sai ta yi magana a ce ma hannu ya yi magana a ce ma ido ya yi magana a ce ma kunne ya yi magana duk su yi magana to sai su gane anan ne sai su gane wala yaktumuna Allah hadisa ba za su iya boye ma Allah komai ba Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda yake za mu samu hujja a gaban Allah ta tabaraka wa ta'ala da lu'ufinsa da karimcinsa domin lu'ufin Allah ne da karimcinsa ne Allah maɗaukakin sarki wajen hisabi akwai wanda za a yi musu hisabi mai tsanani wanda za a zo a titsiye shi a cikin komai sisi da kobo duk aikin da ya a titsiye shi sai ya yi bayani shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka yi masa wannan titsiyan manno nuqishal hisabu uzbi duk wanda aka yi masa titsiye wajen hisabi aka bincike shi to wannan an masa azaba an masa azaba domin da wuya ka sha amma wanda muminai kuwa wanda aka yi musu alhisabul yasir wanda Allah ta'ala yake cewa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanu za a yi masa hisabi mai sauki shine wanda za a zo a dauko littafin sa al-arb kenan a bijire a duba nan sai a tsaga a duba dan wannan nan wajen sai a bude a sake duba wani sai a ce jeka an yace an kyale ka to sai muna roƙon Allah ya sanya hisabun mu hisabun mai sauki Allah maɗaukacin sarki ma ya saba ma za mu ga hisabin ba a shigar da mu aljanna bi ghairi hisabin wala arra domin akwai su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba babu hisabi babu azaba akwai su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai ukasha bin mihsan radiyallahu anhu wa arda annabi sallallahu alaihi wasallam da ke san annabi ya samu wannan yace anta minhum kana cikin su shikenan wani ma ya tashi yace sabaka sabiha ukasha to ma Allah ya sanya mu a cikin waɗannan sai za mu amsa tambayoyi daga nan zuwa lokacin tashi insha Allah sannan in yi addu'ar rufewa Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka da tambayoyi to a wanda ba su ji tambayoyinsu ba sai su haƙuri insha Allah Allah ya kai mu a darasin farko da za a fara yi da za a yi na izdiya ba na sira ba darasin farko na izziya insha Allah an koma karatu wannan tambayoyi za a ajiye su za a rinka amsa su izini la akai akai wannan yace yana neman ƙarin bayanin hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri to wannan da turanci ya rubuta hadisin na larabci ne ta kunu samawati kubzatan wahidatan yawmal qiyama fa yakfahu fa yakfahu jabbaru da yadda ban haddace hadisin ba saboda haka ni kuma ni kuma rubutun turancin naka gaskiya ba zan iya gane shi ba wannan yace yana so a yi ma masu ajiyar alkur'ani a ƙasa saboda in ka ajiye wani bai sani ba sai ya taka wannan mun sha tambihi akan wannan cewa alkur'ani wajibi ne a bashi alfarmarsa wanda ya tsare girman littafin alkur'ani yana daga cikin tsoron Allah wa man yu'azzim dalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub inda zaka sa alkur'ani da zai sa wani ya tozarta shi ka zama to ka sababa rashin girmama alkur'ani kada wannan kuma haka in mutum ya haka laifi ne in mutum da gangan yayi zai iya kai zuwa ga fita daga addinin musulunci wannan yace yana yana buƙatar addu'a ta musamman dangane da a a dangane da bukatunsa da yake da su to Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu baki daya sannan yana bukatar takaitacciyar shawara akan zaman aure domin bayan sallah nake sa ran zan yi aure insha Allah to musbakan tun kafin abin nan a tun kafin lokacin ya zo za mu ce Allah ya sanya albarka barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair in an yi eh, a sauran shawara kuma wannan abin wanda yake zai dauki tsawo saboda haƙƙin sauran yan uwa a insha Allah ana baka shawarar ka nemi littafin tuffatul arus na Sheikh abin nan ai ahkam abin nan ka nemi adabuz zafaf na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ka karanta za ka bi koyarwar sunna akan yadda rayuwar aure za ta kasance insha Allah kuma yana nan an fassara shi ma da turanci wannan ce a dangane da hadisin la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab yana magana ne game da mai bin liman ko mai sallah shi kadai wannan hadisin an dauke shi akan mai bin liman da mai sallah shi kadai amma mai bin liman din a sallah da ake koyar karatu amma a sallah wanda ake bayyana karatu to wajen wajabcin karatun fatiha malamai sun yi saɓani a yana da tana daga cikin matsaloli da tarjihi yake da wahala a kai amma matabar imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal a cikin mashhuriyar riwaya kuma shine matabar imam a shekul islam ibn taymiya shine cewa in lima yana bayyana karatu ba za ka yi karatu ba sauraron sa za ka yi domin ba kuma da lokacin da za ka yi karatu domin ba a rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru domin mutane su karatu ba in kace lokacin da ake karatun fatiha ne in kana ana karatun fatiha wajibi ne ka saurari karatun alqur'ani in kace lokacin da ake karatun sura ne wajibi ne in ana karatun sura ka saurari karatun alqur'ani saboda fadin Allah ta'ala wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu wanda suka ce dole sai yayi karatu su ma sa da hujja kuma hujjar tana da karfi kamar yadda nake tarjihi akan wannan matsala ta daga cikin abu wanda yake mawuyaci saboda haka idan mutum ya ɗauki wanda suka ce dole sai ya karanta din sun yi saɓani yaushe zai karanta yawanci suna cewa in yi shiru kafin ya karatun fashi kafin ya karatun sura waɗansu ma suka ce in yi shiru kafin numfashi ya dawo ya ruku'u lokacin ne zai karanta duk waɗannan da sun nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da tsarin yadda liman yake sallah ba a ajiye wani lokaci takamaimai wanda mamu zai yi karatu ba a lokacin da ake sallar da ake bayyana karatu wanda ya ɗaya daga cikin abin da yake karfafa mazhabar imam malik cewar in kana sallah a bayan liman da yake bayyana karatu sai kai shiru kawai ka saurari karatunsa amma in mai in wanda ake asirtawa ce sai ka karanta fatiha wujuban wannan yake nakan ji wasu mutane suna maimaita abin da aka faɗa a cikin ikama da hausa misali in an ce allahu akbar allahu akbar sai sai allah mai girma shin yin hakan daidai ne a'a ba daidai ba ne ba haka ya kamata ba waɗannan azkar waɗannan waɗannan azkar ne da lafazinsu ya zo daga wahayi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shi ya koya yanda ake yi kuma yake fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa saboda kan ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar don ba cewa ya Allah mai girma ba da Hausa ya faɗa ba in dai ka in dai abin nan mai ka iya faɗan Allahu akbar to amma yana ɗaya daga cikin al'adar malam Bahaushe cewa duk wani abu sai ya hausantar da shi ya mai da shi irin nasa to banda wannan wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a yi akwai koyi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yawanci abin da yake da alaka da wannan shine to idan yace qad qamatis salata me zai ce الصحيح أبن ديك معك يتي شيني كشي قد قامت الصلاة أما حديث كشي أقامها الله وأدامها حديث يون ديك بالإنجان تبع لا تعلم كشي با با با أبن دم تنزي قد أبك إن إني قد قامت الصلاة إما كما كشي قد قامت الصلاة دليل كشيني شوى شيما إقامة كيران صلى تunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗa abin da yake faɗa to haka zalika ne iqama amma wajen hayya ala sala da hayya ala fala maimakon ka ce hayya ala sala da hayya ala fala zaka ce la hawla wala quwwata illa billah kamar yadda yazo a hadisin abdullahi ibn Amr bin al-As wannan yace ah, addu'a ce ah, yayi mun addu'a kyakkyawa Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbo wannan addu'o'i da kai kuma haɗa mu ga baki ɗaya da dukkan yan uwa baki ɗaya da muke haɗu da muke wannan majalisi Allah ya Allah ya sanya mu ya ba mu wannan alkhairin da ka roƙa mana a tambayar yace a cikin matayen da suka haramta mutum ya aura akwai matar kanin mahaifinsa a'a matar kanin mahaifi da matar wan mahaifi da matar ɗan da matar dan dan uwa duk ba sa ciki matar dan ɗanka na cikinka ko ɗan ɗanka na cikinka ko ɗan yarka su ne ba za ta aura ba shi sa Allah ta'ala ya ce wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum amma sauran mata haka zalika matar mahaifinka mahaifinka ma'ana wanda yake shine ya haife ka ko ya haifi babanka da mahaifinka da kakanka su ne ba za ka aura ba amma babbanka ɗan uwan mahaifinka wansa ko kaninsa ko shakiki ko li'adi ko li'ummi matarsa ba muharramarta ba ce za ka iya aurenta don haka ba za ka ta da ita ba ba za ka gaisa da ita ba muharramai ku za ka iya gaisawa da yarka za ka iya gaisawa da mahaifiyarka za ka iya gaisawa da kanwarka da yarka mm, za kuma ka iya ta da su saboda haka wannan ya kamata a kula haka zalika matar dan uwa matar wa ko matar kani wannan dama ya an sani ko a kasar hausa ma ai wannan abu ne wanda yake sanani mm. na'am in zai kawo matsala ta zumunci a wannan ba zai bai kamata ya kawo ba bai kamata ya kawo ba ai ba za mu haramta ba za a haramta abinda Allah ya halarta ba shi sa aka ce bai kamata ya kawo ba abinda Allah ya ce zai abinda ya tsin zai bata zumuncin ya hana shine hada hada mace da yar hada mace da yar uwarta ko hada mace da gwaggwanta wannan zai hada wannan zai bata zumunci amma dan mutum ya auri a wato wannan ya rage idan kana ganin kan cewa zai iya kawo kiyayya da sauransu ta fuskar kan cewar saboda rashin fahimta da rashin sanin addini da kuma rashin abin nan aiki da koyarwar addini din to wannan mutum sai ya bari ta wannan bazin wannan in yi abu domin zumunci ai sai akan wannan hadisin akan wannan fassar akan wannan kira'ar ta hango sai mu tafi wata kullu allazi tasaaluna bihi akan ma sai kira'ar jumhur واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم أجيك ورم أبن الذي بات زمنش wannan yace menene asalin baiko a musulunci kuma ya hukuncin sa yake a cikin addini baiko al'ada ce ta bahaushe a da waɗansu suna ganin cewa baiko aure ne har ma an kasance an yi fatuwa a kan haka amma a sahihi saboda a cikin al'adar bahaushe baiko ba aure ba ne kuma ibra abinda ake lura da shi a cikin wato abinda ake lura da shi a cikin dukkan wani wata mu'amala al-ma'ani lal alfaf ba lafazin ake dubawa ba ba lafazin ake dubawa ba me ke ce ma'anar su a wajen bahaushe idan aka yi baiko ba ana nufin an riga an ɗaura aure ba domin dalilin cewa idan aka idan idan waɗanda aka yi musu baiko idan matar ta mutu ko kuma shi namijin ya mutu ba za su zo suna neman gado ba ba sa zuwa suna neman gado ko ba a cewa ya sai ta yi idda saboda su a wajensu ba aure ne a wajensu alkawari ne a wajensu alkawari ne shi yasa ne a cikin yana daga cikin nawazin din da ta zo a cikin sharhin mai yara na turfa ya kawo wannan matsalar akan wannan kaziyar cewa a kasar fas ta misir a ta morocco su ma da irin wannan al'adar ta baiko aka tambayi wani daga cikin fuka na manta sunansa amma dai na nan a cikin sharhin mai yara a cikin wajen wato babukan aure mai yara sharhin ta tuhfa ne Ya ce wannan matsalar ta zo mana a kasar fas ya ce da aka tambayi wani alfaqi wani faqihi malamin mafiqi sai ta sai a duba a gani idan a wajen al'adar waɗannan mutane idan suka yi irin wannan suna rabon gado a bisa shi kuma in aka samu mutuwa kuma suna wajarta yin idda a bisa wannan abin da aka yi to wannan aure ne idan ku auren su ba haka bane kawai a matsayin in ku ba sa ma ba shi duka hukunce hukuncen aure duk da yake za a iya kyale yaron da je ya halwa tare da matar da sauransu amma ba a cewa da wannan idan aka sa wato hukunce hukuncen aure yana bi na wato wajarcin yin idda da kuma kan cewar za a ba shi damar ya ce ya sake ta kuma har a kirga a cikin saki kuma za a inda mutuwa za ta faru za a samu rabon gado za a ce rabon gado haƙƙi ne to in ba sa ɗaukan wannan ba za a ɗauke shi a matsayin aure ba sai a ɗauke shi a matsayin alƙawari kuma al'adar da suke na wanda aka yi masa baiko zai iya kaɗaita da yarinyar sai ta zama to munkari ce tunda bata zamanto halattacciyar ba balantana ya kaɗe ta da ita alkawari ne kawai wanda yake haka yake a ƙasar hausa kaga anan wajen shi wannan malami sai ce kai a koma zuwa ga al'adar mutanen a matsayin ne suke ɗaukan wannan baikon domin akwai ƙa'ida ta shari'a da ƙa'idodi daga cikin ƙa'idodi na fiƙihu wanda yake an yi ittifaki a kan su ka'idodi nan guda biyar ka'idar ta biyar shine al'adatu muhakkama ko muhakkima wato al'ada ana hukunta ta ma'ana akwai abubuwan da yake hukuncin al'ada shi zai tabbatar da hukuncinsu a cikin shari'a to da sai a koma zuwa ga al'ada me suka ɗauka a wajen al'ada mutane ne a wajen al'ada ne suka ɗauki wannan abin da suka ɗauka shine abin matsayin da suka bashi matsayin da shari'a za su bashi kenan to al'adar kasan hausa ba a ɗauki wannan a matsayin aure ba an ɗauke shi a matsayin alkawari saboda haka yin baiko ba in aka yi baiko ma'ana abin da yake nufi wato ya haramta wani kuma ya zo ya ce zai fito ya haramta wani ya zo ya ce shi ma yana neman ta da aure saboda hadisin cewa wala yaqubu la yaqubu ahadukum ala kisbati akhi kada dan uwa kada ɗayan ku yayi ya nemi aure akan neman auren dan uwansa ma'ana idan da ba a riga an kai wannan ba zai iya neman aure domin duk kamar sun zo ne lokaci daya amma daga zarar an kai rukun an yadda shine in aka yi ko din to an toshe kofar wani ya zo mace an riga an tambayi yarinya ta ce ta amince to shi kenan ko da ba zo an yi baiko ba in ce ta amince sai a rufe kofar wani ya to cikin abin da za mu ɗauka na hukuncin baiko a cikin al'ummar mu shine zai hana wato a ce za a zo a yi wani ya shigowa da niyan da zimmar cewa shi ma yana neman yarinya alƙawari mm, alƙawari alƙawarin kan cewa wannan za a aura masa ko an yi ko an ba da sadaki ai sadaki ana bayar da shi kafin aure kamar yadda ake jinkirta shi ana bayar da shi kafin aure har ma ai siga a ce mun nema a ce mun ba ku to amma duk wannan sigar al'ibratu bil ma'ani la bil mabani abinda ake dubawa da ma'anar akadi ma'anar mu'amala ba lafazin sigar da aka faɗa ba ba lafazin sigar da aka faɗa ba ai kaga ba sa cewa na aura abai ko ana faɗa in daga ne ka faɗa mana in auren suke miki ba aure suke miki ba in suka in suka ce aure na aura maka in aka yi wannan to shikenan lafa wannan la sai a libinta musu hukunci saboda babu wasa a cikin sigar aure babu wasa a cikin sigar aure amma sauran sigogi waɗannan duk suna iya daukar tawili tunda ku suna iya daukar tawili sai a koma zuwa ga ma'anar kamar babin rantsuwa ne in mutum ya yi rantsuwa a kan abu sai a koma a bisa al'ada me ake nufi da wannan abin da ya faɗa a wajen rantsuwa al'ada tana shiga wato al'ada tana shiga kamar da take shiga a wajen wannan wannan mu'amala wannan yace ana so a yi wa 'yan uwa wa'azi masu son faɗakar masu son faɗakarwa alhali ilimin su bai kai ba domin ita da'awa isa ba a yin tafi da ilimi eh to wannan gaskiya ne mutum Allah ya ce wa ta kuma yi salaka bihi ilm kada ka yi abin da baka kada ka je ka tsaya ga abin da baka da ilimi abin amma wannan ba a ce wai sai ka tara ilimi mai yawa ne sannan za ka iya faɗakarwa ba abin da ka sani ka zamanto malamin ka sai kai faɗakarwa a kanta abin da baka sani ba ka faɗa da ra'ayinka ko ka kintata ko ka faɗi ka ba a bisa wato kuma wato ingantacce ba a bisa ilimin ingantacce ba shine ba a yi amma in za ka tsaya in iyakar matsayinka na ilimi wannan yin faɗakarwa abu ne wanda yake yana hawa kan musulmi duk wanda yake da ilimi kan ya faɗakar amma lallai a yi shi bisa ilimi wannan yake mutum ne bai girba hatsinsa ba kuma wanda zai ci ma zai ci ma sai ya auno to ya zai yi ya zai yi da zakar da kai idan yana da kuɗin da zai ci idan kuɗin da yake wajensa na awan yau yana da na'awan yau kuma yana da na'awan gobe yana da na'awan jibi a yana da na'awan yau da na'awan gobe to zakar da kai ka hau kansa sai ya awan yau na awan gobe sai ya sai zakar da kai ya bayar da shi wannan shine shine kaunin imam malik domin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam itlaqi yayi bai hana kowa ba saboda haka sai a koma ya zuwa ga dalilai amma na shari'a wanda ba shi da shi fa shi zai mutum zai zamanto ba shi da shi in ba shi da abin da yake sama da bukatarsa bukatarsa shine ta yau da ta yau da rana da kuma yau da daddare in ya samu wannan na gobe kuma wannan in gobe ta zo bukatarsa za ta zo saboda haka idan zakar da kai ta hau kansa yau tana daga cikin bukatunsa na yau saboda haka na gobe bukatar yau ita ake kaddamarwa kafin ta gobe to bukatar zakar da kai ta shiga cikin bukatun yau saboda haka awan gobe ya zama to na zakar da kai dan ita bukatar yau ce sai mutum ya fitar da shi an fahimci abin da ɗin aiko wannan ne ne a bayanin imam malik tafsirin imam malik kuma wanda yake haka yake ce wannan ya ce jiya an kawo maganar imamun nawawi da imam suyuti cewa in an ga wani abu na ayoyin Allah masu ban mamaki a karanta wannan ayar rabbana ma khalaqta hadha bafila shin wannan bai zo bai zai zama wani nau'i na bida'a ba sai a zai zama nau'in bida'a bayan gashi ya yi shaida a kai. سيادة زمن تونو انبداء بيان القرآن ينشيد أكد ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا wannan ba zai zama to bid'a ba domin ya samu tushe daga cikin alqur'ani bid'a shine ta zo da abin da abin da ba shi wataƙila ka fuskar cewar wannan zikiri ne muƙayyadi da hali ko tun da muƙayyadi ne da hali ba zai shiga cikin wato dalilai na kanta a wazakirin laha kafiran wazakiran ba a'a wannan zikiri ne muƙayyadi din kuma ita kanta alƙur'anin ta nuna cewa wannan zikiri ne muƙayyadi cewa yayin da suka yi tunani din ga zikirin da suke yi saboda haka kai ma in kai tunanin ka ga ayar kai wannan zikirin ka faɗa abu ka yi aiki da abin da aya ta nuna ka yi aiki da abin da aya ta nuna mutane ya kamata wannan yana da kyau wato wannan shine maslakin imam malik maslakin imam malik dukkan wani abu sai ya samar masa dalili ta, da haka ne kuma ake maganin bid'a a cikin addini saboda haka irin wannan tunani na wannan ɗanwa irin wannan fahimta tana da kyau tana da kyau a yi wannan fahimta mutum ka zamanto saboda shi ita babin ibada a tauƙi ba ka yin ibada da kiyasi ko da tunani kana yin ibada ne da bi da biyayya to tunda wannan alƙur'ani ne don alƙur'ani kake yi kana da hujja kana da asali akan wannan kuma fahimtar duk da yake imamun nawawi da imamu da imamu suyuti mazhabar shafi'iyya suke wanda mazhabar su ta saba da mazhabar imam malik wajen wannan ka'ida su mazhabar shafi'iyya suna da suna da suna da saki suna da wato yin sake a ba sa neman a cikin matsala muƙayyada ba sa neman dalili na ta ayyananne idan ta shiga cikin dalilai ga baki ɗaya umuman sai su don haka suke ganin ma hatta irin sallar nisu sha'aban mutum zai iya yi saboda ta shiga cikin wasu alul ai an ce ai alkhairi cewar an keɓance ta da wannan rana da sauransu wanda shi imam malik yana ganin kana buƙatar dalili akan wannan su shafi'iya ba sa ganin haka wanda ke masaba su da ilfiya ce sahabbai ba akan haka wannan fahimtar suke ba masabar imam malik ta fi karfi a nan to imam sufi da nawawi akan masabar shafi'iya suke ta yiwu ka ce abin da sa suka faɗa saboda sun tafi akan wato ka'idar masabar su to amma ka'idar masabar imam malik ma ba ta saba ma wannan fahimta ba saboda alqur'ani yayi shaida akan wannan wallahu ta'ala a'lam wannan yake yana son a ja hankali game da wasu masu sa simbol a kan titi da gefen titi wato masu talla matan da suke sawa tsirara suke don allah a ja hankalin shugabanni da za su iya hana wannan barnar domin kawo gyara musulunci wato bai kamata in za a yi talla sai an bayyana tsareci ba. Ƙwarai wannan yana daga cikin karatu. da ya kamata da lallai wannan a yi inkari gare su inkarin hawa biyu ne yayin da suke yi idan ka zo wucewa ka tsaya kai musu inkari sannan kuma inkari na biyu a sanar da hukuma musamman hukumar hizba musamman hukumar hizba kuma wannan mai sauki ne a wajen su in hizba idan eh, hukumar hizba idan ta jawo waɗannan mutane eh nan kamfanin muka da suke irin na san dai irin su kamfanin Stockholm ne masu Indomie da sauran su suka fi kowa yin wannan Eh, to idan aka janyo hankalinsu aka ce lallai su abinda suke yi dinnan su kiyaye ka'idodin shari'a zai na bayyana tsiraici za su amsa saboda an san cewa wannan jiha ana aiwatar da shari'a kamar yadda masu yayin da suka tsaya a wajen sha'anin giya suka tsaya tsayin daka kan masu hotel da hotel da za su rika sai da giya ba duk da duk irin kurarin da suka zo suka yi kuma suka suka kasa cin nasara a wannan ma aka nuna musu za su saboda haka mataki biyu din duk wannan yana daga cikin abin da za a yi kuma insha Allah duk wanda abin nan da ni da waɗanda suka ji a nan wajen za mu kai wannan ga hukumar hizba duk wanda kuma yake da fila da yan hukumar hizba a sanar da su wannan yana daga cikin almunkara da ya kamata a yaƙe su a cikin al'ummar mu Allah kuma ya ba mu mu'afaka yace mutum zai iya maimaita sayyidul istighfar da yawa da safe da yamma maimakon ɗaya ko uku da malamai suke cewa alzimta akwai wanda aka ce alzimta a lokacin a safe da yamma ka yi shi sau ɗaya amma idan kake kamar da aka ce a yawaita kamar aka ce wal na bil ashab masu yin zikiri da lokacin a lokacin saho idan a lokacin sahur tunda an ce lokacin masu istighfari lokacin saho lokacin sahur lokacin istighfari karshen sulusin dare idan ka ɗauka cewa a lokacin nan bayan ka gama sallar daren ka zaka zauna kai istighfari ka ɗauki sigar sayyidul istighfar ka zaɓi istighfarin da babu kamar sa kai ta maimaita shi ba abin da zai hana ka kai wannan in kai ba kai bid'a ba domin lokacin istighfari ne kuma siga sai ta sigogin istighfari da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce ba a yin sa ba sai sau ɗaya da safe sau ɗaya da daddare la tuhajjir wasi'a kada ka tsuke abin da Allah ya bar shi a take ya yalwata kada ya zamanto wurdi in ka ce ka mai da shi ka keɓance shi da duk bayan sallah wanda sai ya zamanto wata salo ne ta ibada alaikum salam a abinda aka ce in za ka gabatar da addu'a kai yabo ga Allah kirari kirari ga Allah kirari da Allah ga kirari ga Allah daban yake da istighfar an fahimta shi istighfar addu'a ce abinda hadisi dai hadisin fudala ta bin ubayd cewa kai yabo ga Allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka doki abinda kake so shi kansa istighfar ai addu'a ce bai kamata ka in ka yi yabo ga Allah sannan sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kai istighfarin kai addu'a wannan yace menene hukuncin yin waige a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace yin haka wato sata ce da shi din yake yi wa mutum a wato abin nan kwace ko kuma ya ake cewa istilas ne wato a fauta wato a fauta ba bincike wato abinda ake yi mutum da dabara da wani nau'i na rufa ido Sani, Sani sani ne na shaidan Sani ne da shaidan yake matsayin ku a cikin sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira al iltifat saboda haka ma'ana ka zama dolo da babu kamata ka zama dolo ake masani dolo ne ake masani dan wato wanda ya zo kauye yan birni su maka sani to randa ake maka sani an maka garin nan a cikin sallah sai dan ya maka garin nan Mm. karka bari wannan ya faru to wannan na biyu kuma addu'a ce kan Allah ya sauƙaƙe masa wani aiki da yake nema Allah ya tsare maka samu Allahumma salli ala Muhammad wa ali to yawa wannan to eh, bulala ce yake mu shi an ce idan mutum zai musulunta za a bar komai a musuluntar da shi saboda kada mutuwa ta rike shi bai yi kalma ba to malam ko da a halin da liman yake hudu ba ne eh, saboda ran nan na hudu ba an kawo mutum zai musulunta ban tsaya ba eh, ina waje ma wani ya zo ya ce wani ma zo ya zo ya rufe nake cewa kware wannan kuskure ne kamata ya yi na tsaye da hudu ba na baki kalmar shahada haka ya kamata eh, haka ya kamata ko da hudu ba ne wannan yake yaya hukuncin wanda zai yi sallah ta farilla mai raka'a hudu ya bi mai nafila mai raka'a biyu biyu da sallama eh kamar wato bai sallar isha ba zai ya tara an fara tarawi. zai iya yin sallar isha a bayan liman da yake sallar tarawi? zai iya yi duk da yake waɗansu daga cikin tabi'ai a fa ibnu abdi rabah suna ganin a'a kamata yi wani ta ɗaya je sallar ya sallar sa sannan ya zo ya shiga tarawi din amma zai iya yi kuma wata kuma ya ma fi haka saboda ya samu sadakar ya samu wato yin sallar a ishaɗin a cikin jam'i in liman ya yi sallama daga raka a biyu na tarawih ɗinsa sai ya tashi ya cika raka'a sa sannan ya yi sallama wannan yace mutum zai iya yin sallar tahajjudi ko kuma ashan idan ana bin sa wani adadi na sallolin farilla kwarai zai iya yi ba tare da ya tozarta yin sallolin farillar ba ya lama sallolin farillar kuma ya ashan din tunda ai ba dudaran zai yi sallar sai zai sallar ashan din ba abinda ba a so ga sallolin farilla na kansa ya je ya sallar ashan yake ba da karfi yanzu ba zan iya sallar farilla ba ya kaddama a wato farilla ita ake gabatarwa akan wajibi amma sai in ya zamanto ba za a iya hada su ba amma za a iya hada su wannan shine aula abin da ya kamata a yi kenan wannan yace a wasu lokuta idan ana sallar jami'i za ta ga wasu mutane idan liman ya dago daga sujadar karshe su kuma sai su ki dagowa na tsawon lokaci har sai limamin ya kusa sallamewa sannan idan sun dago babu dadewa za a sallame su kuma har sai ka manta tare kuka yi sallah sannan za ka ji sun gama sun gama ta tafiyar sun sallame shin yin haka daidai ne ko kuma barna ne ba daidai bane eh ba daidai bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ja'ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtalifu alayhi wato gani ake yi watakila ya je ya jera listinsa na bukatu kuma an gama sujadar akwai bukatun da ba su shiga ba an zo sujada ta karshe akwai sauran suna nan ana bai riga ya gama ba saboda haka idan liman ya dago sai ce kai ka gama taka bari na gama tawa a to kuskure ne in yayi abinda duk liman ya kai ma kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce fala tahtalifu alaihi kada ku saba masa idan kabbara fa kabbiru ya kawo misali na ayyukan duk abin da yake in ya dago daga sujada ka dago daga sujada يتي وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع إن يركعوا كي يركعوا كذا كي يركعوا سيهي كي مفهوم فإن يسمع نقودا يسجد تتر شيني زمن تيها كتبو إن يسلم كي يسلم شيني بلي ما أما أنت تالي تتر ذاك تاكا وأنه يهذا من توبك بيش بكاتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم جلسة الاستراحة وزن جلسة الاستراحة cewa shi ma ya kamata wato idan yayi sai ka bi shi idan liman bai yi ba a'a ba irin wannan biyayya ake nufi ba domin idan liman alal misali idan liman shi baya karatun fatiha baya karatun fatiha sai ce kai kima ba za ka in kai karatun fatiha ka saba amali a'a baya karatun bismillah a wajen karatun fatiha sai a ce kai in kai karatun fatiha ka saba amali man za ka bi shi anan hmm? a'a za ka karanta fatiyar ka abin da ya tabbata a cikin sunna saboda haka idan a wajenka a cikin sunna jalsatul istiraha sunna ce in liman baya yi za ka yi in ka yi jalsatul istiraha liman bai yi ba ba za a ce ka saba ma liman ba ko kuma kai a wajenka ka jalsatul istiraha ba sunna ce ana yin ta ne domin larura kai kuma kana ganin babu larurar da za ka yi liman shi kuma yana ganin sunna ce yayi kai kuma kada ka yi hmm? baka saba masa ba a nan wajen kamar yadda imam nawa ya yi magana a kan wajen kamar wajen batun su kunu da sauran waje yaushe ne ake bin liman a cikin ayyukan sunna yaushe ne ba a bin a cikin ayyukan sunna eh saboda ai abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambace ne bai mun salati ba to waɗansu malamai suka tafi akan umumin wannan to da idan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ambatan sa yazo ko a cikin sallah ne a cikin karatun alqur'ani in aka ambace shi aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum sai ya masa salati saboda gudun kada ya fada cikin wannan wa'idi din saboda haka ne a wanda na san sun yi magana a cikin wannan cikin malamai imamu ahmad ibn hanbal da al-imam ah, abdulmalik ibn habib cikin almajiran imam malik abdulmalik ibn habib al musri su ne suka ce mutum ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in su in ambaton sunansa ya wuce a cikin sallah ma'ana ba wai kai jin karatun liman ba ko ka ji wani ne yana abin nan ka ji kafet ana wa'azi an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana cikin sallah kake sallallahu alaihi wasallam sai dai kada ka kada ka daga murya kuma kada ka tsawaita kamar yadda imam ahmad ya faɗa na'am ايه eh. kawai kwaɗayi ne kan a samu yin addu'a a wannan lokaci domin waɗansu hadisai hadisin jajir ya ayyana cewa lokacin da Allah yake karɓan addu'a ranar juma'a daga hawan liman mimbari ne zuwa a gama sallar juma'a to shi yasa lokacin da yake ba mutum ba za ka rinka addu'a ba amma in ya zauna tsakanin ba ya yi shiru kaga tun da lokacin da ake addu'a mustajaba shi sa mutane suke kokarin yi amma daga hannu din nan ba shi da asali tunda inda wannan inda ana yi da an rubuta an ruwaito cewa magabata suna daga hannu saboda haka sai dai ka abin nan ka yi addu'ar a zuciya Ka tunda addu'ar ba shi ta bane sai ka daga hannu ko baka daga hannu ba Allah zai karba addu'a shafawa ma duk wannan shafawa shafa wato shafa addu'a akwai tafsir shafa addu'a in a cikin addu'ar kunuki ce bid'a ce bai halarta mutum ya shafa ba bayan an zama addu'ar kunuti imam ahmad ya yi nasi akan wannan da imam bai haƙi da waɗansu daga cikin malamai da imam malik ma an gwaito wannan har yana cewa ba akwai wanda yake yin wannan in ba jahili ba amma in ba a cikin sallah ba ne fa wannan akwai tafsir idan a waɗansu malamai hadisan akwai hadisai da aka rawaito cewa idan kuka roƙi in kuka roƙi Allah kun daga hannunku ku shafa bayan kun yi addu'a wannan hadisai suna da yawa waɗansu malamai sun ce suna da asali imam al-hafiz ibn hajar ya hassana hadisan ya ce abin hadith ne hasan musamman hadisin abdullahi ibn amr ko hadisin abdullahi ibn abbas na manta ɗaya daga cikin ya ce hadisi ne hasan hadisi hasan ko za a iya kafa hujja da shi to amma waɗansu malamai sun yi ishara ga nuna cewa ko da wannan hadisin ya tabbata haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawaturi wato an ruwai a cewa yana ɗaga hannu wajen addu'a mutawatiri ya yawaita yawan da ya wuce iyaka amma babu hadisi guda ɗaya da ba shi da wata illa cewa ya shafa ya nuna kan cewar shafa hannu bayan addu'a ina ba abu ne wanda yake tabbatar sa babu wani babu wani kokonto a kai ba sai za a ruwaito daga hannu da tawatur amma ba a ruwaito shafawa da isnadi guda ɗaya ingantacce ba wannan dalili ne akan raunin abu hmm? amma saboda ganin cewar waɗansu malamai sun ce hadisi ne hasan ba za a ce wanda ya shafa hannu akan addu'a in a ba a cikin sallah bane yayi bid'a saboda zai samu asali daga wannan riwaya saboda haka ne ma abinda waɗansu daga cikin malaman suke fatawa a kai shine kan cewa babu laifi idan mutum wani lokaci ya shafa hannu duk da yake ya shafa ya fuska bayan addu'a duk da yake abin da yafi yawa abin da muke da yakini da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine yawa yawan addu'a sa in ya daga hannu din baya shafawa amma idan mutum yayi ba za a ce yayi bid'a ba saboda ganin kan cewa akwai gurgubin wato hujja a cikin wannan a fuska ba sai a kirji ba eh waɗansu sai su ce ba a shafawa a fuska ma sai a shafa a kirji eh to wannan shi ma gara ma shafawa a fuska ya samu asali amma a kirji fa na fuska alal akalla kace akwai hadisi da'ifi in ma baka ce hasan bane amma na kirji fa na'am to me ma'anar daga hannu har ya tabbata ba abu ne wanda kiyasi ke shiga ba ayyuka ne ayyuka ibada ba sai ka gano hikimar su ba inda aka ce an yi shi kenan waɗansu akwai shafawa da yake ya tabbata ta na rufiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da daddare ya karanta falaki da nasi da kun huwa Allahu ya shafa jikinsa wannan ya tabbata kamar da ya zo a cikin hadisin Aisha a Bukhari so ita ku shafawa na addu'a din shi ta shafawa na addu'a ba babin neman waraka bane nassi ne kawai ya zo in nassin ya inganta saboda haka sai a bi shi kamar yadda daga hannu din ko da yake daga hannu din su malamai sun bayyana hikimar daga hannu din kamar nuna istikana ne nuna bukata ne magiya hmm? to amma shafawa din a abin nan a wato shi babu wani abu da za ka iya cewa sai dai ka ce kan cewar wato rahama Allah ce Allah yake zubowa saboda haka sai ka shafa ta a jikinka to wannan duk ala fardu ce hakihi wanda ke kuma gaskiya bai inganta ba saboda haka mutum bai ka tsaya kan in kai addu'a ka kada ka shafa shi ne yafi hmm. kuma salam malam umar kai ne kike na'am na'am addu'a ce addu'a ce misrawa ne suke wannan saboda kun an ji kasa wannan limamin lokacin da yake ya Allah ana kai ya Allah in ya zo wajen yaban Allah ya kai ya Allah a'a ba da aka shar'anta ma mai yin sallah a bayan liman shine ya ce amin in yi wani abu in a bigiran bai halatta a wannan zikirin ba kamar masabar imam ahmad za su bata masa sallah kamar yadda waɗansu malaman mu suka yi fatawa na wannan zamanin cewa masu karanta waɗannan tasbihin da ake makalawa idan ana sallah kana sallah ka rinka karanta wannan tasbihi sallar ka ta ɓaci ko da bayan liman ne saboda ba wai ba bigiran sa bane saboda haka idan ka zo kana ya Allah ba bigiran ya Allah din ba a bisa wannan asali za a iya ɓaci sallar ka saboda haka kai amin domin shi kansa yabo ga Allah din ai kirarin yabo ga Allah din ai shimfiɗa ne na addu'a ka ce Allah ka amsa tun kafin a soma faɗa din ka yi amin tun da shi amin din ya samu asali in kuma ka in kuma ba abin nan kai shiru mana wajen ba wajen addu'a bane ne wani lokaci da yake mutane ba fahimtar watakila ko don ba a fahimtar larabcin ne ko sai a haka to tambayoyin fa za su yawa sauran minti uku a tambayoyi na na takardu za mu tsaya da su a nan wajen saboda haka a na'am to bari mu ɗauki mu tambaya guda uku kawai na'am wato ramuwar ramadan da za ta zama a maimakon ne shawwal ba ai zamiya ko a ba zai yi ba a wannan zamiyar ana bin ka azumi biyar na ramadan ko da aka kai biyar sai ka ƙara ɗaya sai ka ce waccan biyar din da ramadan da shawwal wannan ɗayan kuma ta ce ta fita shawwal a'a ba a haka ka yi ramadan sannan ka zo ka rama shawwal kuma haka aka fi so na'am wato dalili akan wannan shine innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa mutum yana da abin da ya niyya ne niyya wannan azumi ne na ramuwar ramadan ba na shawwal ba saboda haka in ka yi shi ba zai zama to na azumin shawwal ba na'am na'am eh babu nasi abinda ya zo na abinda ya zo na na sallah ne wai mutumin da ya zo sallah ya saki hannu bai ya rike hannunsa ba akwai nassi akan sakin hannu a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu nassi abin da ya zo na nassi a cikin sunna shine rike hannu amma sakin hannu babu riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake da shi shine waɗansu hadisai waɗansu asa abin da aka rubuto daga waɗansu tabi'ai su ma kuma akwai intifa'i a cikin isnadin an rubuto daga ibrahim an-nakhai an rubuto daga hasan al-basri amma dukkaninsu a sami din ba ingantattu bane amma an rubuto daga a riwaya a wajen imam malik riwayar ibn al-qasim dukkan sauran almajiran imam malik sabanin wannan riwayar suke abinda imam malik ya rito ma a cikin muwatsa sabanin wannan take na'am sallolin su zai rama su zai rama salloli na kwana biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salatin aw nasiha fa yusalliha idza zakaraha la qada alaha illa zalik wanda ya bacci da yi sallah ko ya manta ta to ya rama ta yayin da ya tuna ko kuma wato yayin da ya farka kenan babu wata qaba'i in ba wannan ba to uku na ce na ma'aran kafin alaikum salam na'am na'am oho wato life insurance da ake yi insurance ta wato in mutum ya gama aiki sai a bashi kuɗi ta rai shi wannan idan tsarin fansho ne na hukuma in tsarin fansho ne na hukuma ya halatta amma in tsarin inshora ne wanda mutum zai je ya yi tare da wani kamfani wanda za a rinka ware kuɗi ana ware kuɗi ana zuwa ana ciniki da shi daga baya a zo a bashi idan ya zo ya gama to wannan ya danganta da irin cinikin da ake yi da kuɗin ya danganta da irin cinikin da ake yi da kuɗin idan ciniki ne na halal zai zama to kamar wani a wato wani asusu ne da aka yi masa wanda zai samu abu a ciki amma idan sayan policy ne wanda za a ce ya riga ya taya wanda yake shi kuma akan wannan ana jiran a gani ta yiwu a yayi shekaru da yawa yana biya ta yi shekarun ba za su yi yawa ba amma kuma abin da za a ba shi duk ɗaya ne ba a duka iyakacin adadin shekarun da ya ba ta wannan shine inshora wanda yake bata halatta ba duk maganin wannan a kafa wato kamfanin mutane inshorar musulunci wanda ya kamata lallai mu kira wato gwamnatoci lallai a tashi haikan a kasar nan a kafa kamfanin mutane inshorar musulunci wanda an yi a shi hatta na tafure ma akwai su to mu'azziki ta tambayar ka ce ta karshe na'am ku nemi tsaron Allah daga jahdil bala wahalar bala'i mm, wato wahalar da take zuwa tare da bala'i ba wai ka nemi haƙuri akan bala'i ba a'a ka nemi kada bala'in ya zo kada tsananin da ke cikin bala'i din ya zo jahdil bala wato wahalarwar bala'i wa daratu shaqa da kuma tsiya wato tadewa ta gaske ka shine abin da zai zo ya raba ka da tafarkin mutanen gaskiya kai shiga cikin hanyar ɗan wuta wasu ilqaba da mummunar tsaddara. mummunar kaddara ne Allah ya kaddaro maka abu wanda zai zamanto ya zamanto sanadiyar wannan ka lalace ta'awuzu billahi min jahdi al-bala wa min darati shaka wa min su'il qada wa min al-a'da na karshe da kuma wato dariyar ketar magauta abinda zai zo ya same ka da makiyanka za su murna suna cewa ka ji wannan ko abin da ya same shi a kaki a an ji daɗi to ku nemi tsarin Allah daga wa'annan abubuwa wato abubuwa ne na sharri da duk wani abu na sharri babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna mana yadda zamu nemi tsari daga gare shi ba to da wannan ne muka zo a mu na ƙarshe na tafsiri a wannan shekara a wannan wata mai alfarma na ramadan kuma sai allah ya kai mu wata shekarar in allah ya kai in allah ya sa dare da lafiya za mu ci gaba daga faɗin daga faɗin allah ta'ala ya ayyuhan ladina amanu إذا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أبدا kamar yadda muka ambata a farkon tafsirin nan kan cewar ita wannan al'ada ba bid'a ba ce ta samu asali daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya zama to an kusance shi a cikin watan ramadan alqur'ani ai mudarasa alqur'ani karatunsa asali ya samu ne daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mala'ika jibril saboda haka rayar da suna annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma magabata sun rayar da ita kamar yadda muka ambata daga abin da ya zo daga kasa da tabinu da amata sadusi da irin su imamu malik saboda haka abu ne wanda yake ya samu tushe daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu an yi aiki da magabata ma sun samu wannan fahimtar da haka haka suka yi aiki da shi din kuma yana daga cikin babu abin da ya dace azumi ya zamanto mun cika lokacinmu da shi irin wannan saboda ya bamu kusanci da alkur'ani ya kara mana imani saboda Allah yana kara imanin bayi da karatun alkur'ani sannan ya ba mu albarkacin alkur'ani da yake sauka a cikin wannan wata mai albarka abubuwan da muka faɗa wanda suke na daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansu da kuma ba mu ikon aiki da su ya ƙarfafa mu akan aiki da littafin ka abinda kuma yake na kuskure tawa'un wajen fassara aya ko wajen fatawa ko wajen bayani wanda yake mun faɗa abinda Allah maɗaukakin sarki baya so Allah ya fi mana don mutum ya kan faɗi kalma ta yardar Allah Allah ya kai shi daraja mai tsawo kuma ya kan faɗi kalma wanda yake Allah baya so ta zama ta kai shi zuwa ga fushin Allah wal iyadu billah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sake ta mana irin wannan wato alkhairi wanda yake yana daga cikin abubuwan da ya rage mana na alkhairai a cikin wannan al'umma yana daga cikin abubuwan da ya rage mana na alkhairai a cikin al'umman nan kuma mutum ya tsaya duba zai ga kansa ba za a dama yanke kauna haramun ne kafirci ne a yanke kauna daga rahamar Allah amma ɗaya daga cikin abin da yake wajabta mana ma rashin yanke kauna din shine yanda wato ake fuskantar a sha'anin ake komawa ya zuwa ga alkur'ani ake komawa ya zuwa ga Allah musamman cikin irin waɗannan lokacai wannan abu ne wanda yake na alkhairi da ya wajaba mai bishara da shi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله يجد فلل الله برحمته da shi ne mutane ya kamata su farin ciki to wannan abin mu farin ciki ne kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana ni'imar ya tsara mana ita ya cika mana ita an yi tambaya waɗansu ƴan uwa sun janyo hankali kan yin tafsiri a ci gaba da yin sa har bayan watan azumi kuma tun a lokacin na amsa kan cewa akwai tafsiri wanda yake a yanzu ina yin sa muna cikin surat al imran a masallacin beirut road kuma wannan tafsirin asalin ta ci gaba ne da tafsirin da ɗan uwana kuma abokin abokina ma ɗan uwan mu malam Jafar Allah ya ji kansa Allah ya haska sabarin sa ya bashi darajar shuhada ya kasance yana yi yayin wajen shekara takwas ana tafsiri a wannan masallaci to kuma mu so wannan alkhairi da aka shuka a nan wajen ya zamanto ya yanke ba da rasuwarsa saboda haka an fara wannan tafsiri kuma insha Allah za a ci gaba da shi a cikin shi yasa ba mu sanya darasin tafsiri a wannan masallaci ba za a ci gaba da yin a can amma karatuttuka da ake a wannan masallaci bayan sallah sanarwa za ta zo kan a ci gaba da karatuttukan insha Allah daga ƙarshe wannan sa'a ce wadda take ranar juma'a wadda ita ce ɗaya daga cikin lokutan da ake fatan ake kaunar Allah maɗaukacin sarki yana karɓar addu'a kuma a cikin wannan majalisi wanda yake na karatun alkur'ani wanda Allah maɗaukacin sarki ya mana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara cewa mala'iku suna sauka kuma sakina tana sauka muna tsonar amsawar Allah ga addu'o'in mu za mu addu'a wanda shi ne da ita ce za mu rufe karatun da fatan Allah maɗaukacin sarki ya fara ta haɗa mu a irin wannan majalisi kuma wannan majalisi ya zamanto shi ne sanadiyar samun shiga cikin aljanna da samun wato taruwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن قاده ممن قاده القرآن إلى رحمتك اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى جنتك وجنة النعيم اللهم لا تجعلنا ممن ساقه القرآن إلى إلى نارك وسخطك يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم اللهم اشرح بكتابك صدورنا اللهم اشرح بكتابك صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا, وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعله واجعل القرآن نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم كما وفقتنا لتلاوته وقراءته ودراسته في هذا الشهر المبارك فاجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته على الوجه الذي رضيت عنا آناء الليل الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم أم بالخير بلادنا اللهم أم بالخير بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليها قادلها وأتممها علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لفريضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم آتنا فوق سؤلنا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك وهذا الجهد منا وعليك التكلان اللهم إنا نزلنا بك حاجتنا فإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمة رحمتك وسألناك من فضلك يا رب العالمين اللهم آتنا من فضلك وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين